sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci ashirin da biyar Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani, fara'a sarauniya da dalol FM a jamhuriyar Nijar, sai kuma ta Alfa Radio a kuma kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa a wannan shiri na hantsi. da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A shirin na musamman na kunshe da matakan da gwamnatin jihar Yobe ta ɗauka don bunƙasa lamuran ilimi biyo bayan koma baya da 'yan Boko Haram suka haddasa. A Nijar kuma an samu annobar sankarau a yankin da magaram muna da rahoto. Masani a jihar Filato ya nuna fargabar asarar rayuka sanadiyar coronavirus a bana matukar ba a ɗau matakai ba. muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko sai ku gyara zama don ku saurari labaran duniyar jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel da daren jiya talata aka rufe rumfunan zaɓe tare da fara kidayar ƙuri'un zaɓuka biyu masu matuƙar mahimmanci na 'yan majalisar dattawan amurka a jihar georgia da ke kudancin ƙasar wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaɓen shugaban ƙasar joe biden sanata david padu na jam'iyyar republican ya game da kalubale daga ɗan jam'iyyar democrat john ossoff mai gabatar da shirye-shiryen talabijin yayin da sanata kerry lofla ta republican ɗaya daga cikin 'yan majalisar mafiya arziki tana ja da reverend raphael warnock wani fasto a majami'ar baptist ƙuri'un da aka kaɗa kafin zaɓe ya nuna an fafata sosai inda 'yan democrat ke da ɗan ƙaramin rinjaye a halin yanzu 'yan jam'iyyar republican ne ke da rinjaye a majalisar dattawan mai kujeru 100 inda suke da kujeru 50 'yan democrat kuma 48 suna buƙatar samun nasara ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudanar a joji a zagaye na biyu domin tunkarar gwamnatin Biden bayan an ƙaddamar da shi a ranar ashirin ga wannan wata na Janairu. UNICEF ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na rana Asabar a ƙauyukan biyu sama da ɗari. sanarwar unicef ta jiya talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun hada da yara maza goma da 'yan mata bakwai waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru goma sha shida ba 'yan bindiga ne suka kewaye ƙauyukan da ke kudu maso yammacin yankin talaberi suka fara kashe mutane wasu yara sun kone kurmus a cewar unicef babu wani da'awar ɗaukar alhakin kai harin jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an china suka yi na ƙin baiwa ƙungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin ƙwayar cutar coronavirus a taron da hukumar ta saba gabatarwa game da covid-19 a hedikwatar hukumar who a geneva darakta janar tedros adhanom ghebreyesus ya ce ya yi matukar baƙin ciki cewa china bata ba da izinin shiga da tawagar ba wasu daga cikin sun fara tafiye-tafiye zuwa wuhan labarin ya tilasta wa sauran mambobin kungiyar fasa tafiya a ƙwararren lokaci tedros ya ce an shirya tsare-tsaren wannan tafiya ne tsakanin jami'an hukumar lafiya da gwamnatin ƙasar china da kuma ƙasashen da tawagar za ta wuce ta hanyar su zuwa birnin wuhan ya ce jiya talata hukumar ta samu labarin cewa har yanzu jami'an ƙasar china ba su kammala izinin da ya dace ba na zuwan ƙungiyar china Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisun Amurka na dattijai da wakilai sun shirya haduwa yau Laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe. bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar goma sha hudu ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican ɗari masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya ƙalubalantar takardar shaidar. A ƙarƙashin kwaskwarima ta goma sha biyu a kundin tsarin mulkin Amurka, dukkan majalisun biyu dole ne su haɗu don ƙirga da kuma tabbatar da sakamakon ƙuri'un bisa tsarin kasafin ƙuri'u na electoral college daga dukkan jihohi hamsin da gundumar kwalambiya. fiye da masu rajin kare demokaradiyya a hankon hamsin aka kame yau laraba saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta a cewar kafofin yaɗa labarai na cikin gida a cikin wani babban kaman masu adawa da sabuwar dokar kamun da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na asiya ya hada da sanannun mutane masu rajin demokaradiyya da tsaffin 'yan majalisa james to da lamchok ting da lester shom a cewar shafin facebook na masu rajin dimokuraɗiyya da kuma kafar labarai ta rthk 'yan sanda ba su ba da amsa nan da nan ba na bukatar neman yin bayani. aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai babin rahotanni. Gwamnatin jihar Yobe na shirin cike gurbin da rigingimin Boko Haram ya haddasa, wanda a halin yanzu tana shirye-shiryen daukar sabbin malamai kimanin dubu uku a bana. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. Jihar Yobe da na daya daga cikin jihohin da suka yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram kan makarantu da ma ɗalibai da kuma jihar ta kasance daya daga cikin jihohin da ke koma baya musamman ma wajen harkokin ilin zamani wanda hakan ne ma ya sa gwamnan jihar Yobe tun da farkon wannan shekara kafa dokan ta ɓaci kan harkokin ilimi. Alhaji Abdullahi shi shine kwamishinan ma'aikatan yatsa labarai na jihar Yobe wanda ya ce wannan na daya daga cikin matakan da suka ɗauka na sake farfaɗo da inganta harkokin ilimi a wannan jiha. a dokar ta ɓaci a bangaren ilimi kuma wannan ayyana dokar ta ɓaci an yi ne da nufin zaburar da hukumomi da jami'ai wanda abin ya shafa domin su zage damtse wajen inganta harkar ilimi a yanzu da nake maka magana an samu nasarori waɗanda suka hada da inganta azuzuwa da kuma wuraren karatu na ɗalibai a primary da secondary da ke faɗin jiha an gina sabbin makarantu na model primary school da kuma mega sannan kuma ita gwamnatin jihar yobe tana da nufin niyyar ɗaukan sabbin malamai dubu uku a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da za mu shiga insha Allah saboda faɗaɗa a harkar ilimi da aka samu da kuma ƙarin yara da aka samu suna zama a makaranta kuma suna shiga makarantu akwai bukata a sake samun ƙarin malamai ke saboda waɗannan abubuwa duk an yi su ne bisa ƙarƙashin dokar ta ɓaci da aka kafa a ɓangaren ilimi kuma abu ne wanda an yi su duk sassan jihar nan sun mora kuma za a ci gaba da ya a shekara ta 2021 da insha Allah. To ko me al'umman jihar Yobe ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri na gwamnatin jihar? Sunana Malam Muhammad Abubakar. Sanin kowa ne a jihar Yobe akwai matasa da dama waɗanda wasu sun kammala nce wato kwasa kwasa ne wanda suka jibanci koyarwa kuma suna nan ba su da aikin yi waɗanda lalle ɗaukan su zai taimaka ainin na ɗaya zai taimaka wajen ƙara farfaɗo da tagomashin ilimi a jihar yobe kazalika kuma zai taimaka wa matasa ɗimbin matasa waɗanda ba su da aikin yi musamman wannan yanki na ilimi to wani abu ne wanda kusan zai taimaka wajen inganta sha'anin ilimi a jihar yobe saboda kama iya cewa abu ne wanda ya dace kuma lalle gwamnati ta yi nazari sosai akan wani lamari sunana aliyu to wannan wannan batu ya zo a kan gaba ya zo a kan gaba saboda ai ko ba komai muna ɗaya daga cikin jihohin da muke fama da matsaloli wanda idan ka duba a ko da yaushe aka fi da sakamakon jarabawa za a ga a ce jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohin da suke kasa kuma wannan ya kara tabbatar da cewa gwamnati a shirye take ta canja lamarin wannan ya kara nuna cewa a shirye take wurin kawo dabaru da yunkuri daban-daban don ganin an haɓaka ɓangaren ilimi a matakin farko farko a wannan jiha ta mutu wasu daga cikin yan jihar yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake batun farko da harkokin ilimi a wannan jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobe'n najeriya a jamhuriyar Nijar, an samu bullar cutar sankarau a yankin da magaram lamarin da ya shafi garin dinnai da geza muhammad inda fiye da mutum ɗari suka kamu yayin kuma da mutum goma suka rasa rayukansu yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun killace yankunan inda aka takaita shige da fice daga birnin da magaram ga rahoton wakiliyar wakiliyarmu tamar abare abu ya yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ga irin bayanin da ya yi yalle haka ne jurnalista mun samu kwayar cutar wannan hagiza muhammad da dinnai a cikin district center din miriya tun tara ga wancan wata da ya shige desambar muka har samun yan malati mun ɗauki matakai an yi runhuna an kai likitoci an kai magani an yi shela ana ci gaba da shela cikin gari duk wanda adda wannan alamu ko wanda ya ji alamu ko wani irin shi lahana ya zo likita a bincike shi a tabbatar da mina ne ya gare shi in ita ce wannan cuta a mishi magani kuma a kyauta. Daga ranar hudu ga watan Janairu nan da ake ciki adadin waɗanda suka harbu sun zarce ɗari yayin da fiye da goma suka rasu. A hudu ga wannan wata da muke ciki abin da su hajji muhammad mun samu wayanda da wannan cuta mutum 132 mutum tara suka rasu mutum 100 sun jeru sun samu lahiya mutum 22 suna nan ana musu magani a dinnan mun samu mutum da biyar uku suka rasu muna da 137 wani sun ka samu lahiya ya eh, muna da yanzu ha 65 wanda ake ana musu magani. Hukumar kiwon lafiya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba a tuni likitoci suka fara allurar rigakafi. Yau da nake muku zance mun fara shaushawa ta wannan cuta a Geza Muhammad. saboda mun samu vaccine din da zamu wannan mun fara ta yau insha Allah ke zama Muhammadin dinne nan ne bakin na rasukuna da hankali kuma bakin rahin da akwai yau na vaccine din da ya sayar ko ministar lasante ya aiko mana wanda zamu yin vaccination kuma yara ne wanda zamu vaccination inda shekara ɗaya zuwa shekara goma sha biyar. ko menene ya kawo canji game da ita wannan cuta ta sankarau inda a da aka santa a lokacin zafi lalle can da a zahi ne an ka santa sai aka wayi gari lalle ga ta komuna muna a ɗari muke samun ta abin da ke yawan kawo irin wannan cunkoso mutane suna shakuwa da junansu kwarai eh kuma mun gani kamar wanga lokaci kuma rashin tsarkake mahalli duk wannan shina sa wannan cuta eh, ta yadu Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Biyo bayan rahotannin hukumar yaduwar cutuka ta Najeriya ta fitar da ke cewar kimanin mutum dubu ɗari suka kamu da cutar corona. Shugaban hukumar masu harada magungunan rashin jihar Filato, Pharmacist Dauda Dangiwa ya ce hasashe na nuni cewar mutane da dama ne za su mutu da cutar a watannin farko na wannan shekara in har ba ɗau matakai ba daga birnin jos ga wakiliyarmu zainab babaji da ƙarin bayani hukumar da hukumar kula da takaita yaduwar cututtuka ta Najeriya ta fitar na nuni da cewa kimanin mutane fiye da dubu ɗari ne suka harbu da cutar corona a ƙasar. Shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau Pharmacies Dauda giwa ya ce hasashen da suke gani shine mace-mace da cutar corona zai ƙaru matuƙa a watannin farko na wannan shekara. Zatonmu ma shine in mun ci gaba da sakaci akan corona mace-macen da muka gani na baya za su zama wasan yara. Ana ganin kaman wata wata na ɗaya da na biyu wato january zuwa february muna ganin mace mace da za su zo za su ninka na baya domin mutanen mu sun fara sakaci ba sakaci kawai ba ana ganin kamar corona nan tatsuniya ne an ce an samu rigakafi kuma za ta shigo najeriya according to shi minista na kiwon lafiya vaccine da za ta shigo mun san ni a madadi na pharmacist na san za ta taimake mu amma har yaushe za ta shigo amma ta shigo mun san mun samu wani sabon yayi na corona so muna zaton wannan za ta kare mu daga wancan Na zanta da wani mazaunin garin Jos wanda ya bayyana mun irin tsananin zazzabi da ake fama da shi a sassan jihar Plateau. Uh, sunana Yusuf Abdullahi Wasi. Ganin cewar a daidai lokacin da mahukunta a fannin kula da cutar corona ke fitar da adadi masu yawa kuma a daidai wannan lokacin ne ake samun wannan zazzabi kusan zai wahala a tare da wani gida wanda ba a yi wannan zazzabi ba dan akwai ziyara da na kai asibiti kusan a sama da mutum goma a wannan asibitin da na kai ziyara dukkan su zazzabin ne to kuma kin gan ya nuna da cewar akwai a bukatar a sa ido a kula da wannan yanayi na wannan zazzabi Shi ma shugaban kungiyar masu kimiyyar gwajin kwayoyin halitta da cututtuka ta ƙasa Farfesa James Damen wanda ke cikin kwamitin samar da rigakafin cutar corona da gwamnatin jihar Plateau ta kafa ya ce dole sai an ci gaba da binciken irin nau'in kwayar cutar ta corona wanda a cewarsa tana sauyawa. Kin ga yadda corona dina ya sake dawa in kin duba su statistics nan mm. everyday akwai ana kama mutane da shi kuma nomba din yana karewa kowane rana so don haka rukuna is that mu tabbatar cewa eh wannan shi nan fa yana tare da mu in za mu je kasuwa ya kamata mu sa face mask din ba kuma mu kiyaye like su hand sanitizer na sa su a hannu nan hmm. suna nan da yawa eh, na san gwamnati ma suna yin kokari ana raba ma mutane ma da kyauta so mu kiyaye kanmu ba wai za mu jira wai sai gwamnati ne kawai za su zo su taimake mu ba Rahotanni na nuni da cewa fiye da kasashen duniya hamsin ne suka shiga dokar hana fita a ƙarshen watan Disamban bara. Yayin da binciken cibiyar Imperial ta ce sabon nau'in cutar ta corona na yaduwa ne a cikin sauri a tsakanin matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 kafin ta ci gaba da kama mutane masu shekaru daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce a dan tafiya. Kimanin shekara ɗaya kenan muka faro wannan tafiyar. Dalilin da ya sa muka ga mahimmancin duba wasu mahimman batutuwa da muka tattauna tun farkon shirin. idan mai sauraro bai manta ba a shirin yanayi da muhalli na farko mun karbi bakoncin farfesa adamu idris tanko masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a jami'ar bayero wanda ya ƙoƙarin yin bayani a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi muhalli shine duk wani guri da dan adam zai rayu a kai wannan shine muhalli na shi dan adam amarin dumamar yanayi gaskiya na da dan tsayi don fahimtarsa amma yanzu a ɗauka cewa dan adam ya saba samun yanayi na misali zafi akwai ma'auninsa ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi eh, mai kama da celsius ka ɗauka ashirin da biyar sali mu ɗauka watan biyar ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni talatin da biyar a guri shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura talatin da biyar to kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu an samu dumama na yanayi a wannan shirin dai mun karɓi bakoncin awwal umar usman ma'aikacin hukumar da ke kiyaye kwararowar hamada wanda aka sani da great green wall a turance ya yi bayani game da sinadarin carbon wanda masana suke bayanin mahimmancinsa wajen tsabtace iskar da ɗan adam yake shaƙa. a neman makamashi na sarrafa abubuwa shi ne ake jawo carbon dioxide da yake yin yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa su kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani su wani abu da ake ce carbon carbon ɗin na in suka yi storin din shi shi ne yake iya taimakawa duk waɗannan abubuwan su ya cinye su a bishiya ya ke samun yawan bishiyoyi yana iya canza yanayin daidai gurin da suka ci yawa saboda duk abin da zai taso daga cikin ƙasa hmm. ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaƙi hayaki ya wuce bishiyar nan Allah da za ta. kawai ba domin ƙwararru sun daɗe suna bayanin illar da ke tattare da sauyin yanayi wanda suka danganta da wasu cututtuka da ke addabar al'umma kamar yadda dr ibrahim kana babban likita a ma'aikatar lafiya ta abuja ya jaddada mana a shirin namu na farko abin da a turanci ake kira desertification irin wannan yanayi ta iya kawo rashin ruwa wata ruwan sama kenan mm. itatuwa ba sa tsura Saman ta na ta fita afirka abin da kama daga nijar burkina da kawo zuwa najeriya wata zuwa sokoto borno zamfara nan abinda ke faruwa shi ne a mulki kiran desert encroachment babu ruwan sama. Wato kwararowar hamada. Da da gaske. Rashin ruwan sama ita ta ba su surowa rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dangantacce da rashin ruwa ko da shiga da makamantansu. tsakiyar annobar coronavirus wacce ta addabi al'ummar duniya tun karshen shekara ta da goma sha tara? wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin duniya baki ɗaya a kawo yanzu kuma ta tilasta wa ƙasashen duniya ta takaita zirga-zirga lamarin da masana da ƙwararru wannan fanni suke gani ya inganta iskar da ake sha. Dr. Abdulhamid Muhammad ƙwararren likita ne a Amurka wanda muka karɓi bakoncinsa a wannan lokaci. Wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli sannan eh za mu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na gyaruwar al'amura game da gurɓata muhalli. Amma tambayar da za a yi a nan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya ragu ainihin ci gaba a haka bayan mutane sun dawo. gyara ka aka ce bai zama sauke muraba ba umar sale anka ɗan rajin kare muhalli na najeriya ya yi jan hankali ne ga al'umma a game da abubuwan da ya kamata su sarara ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da ɗan adam yake yi kuma wannan ma ba karama annoba ba ce kar mu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an kike ta hanyoyin ruwan saboda san zuciya maimakon abu hanyoyi a karkasa gona a wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina ya kamata dai mu sake wa kanmu fada mu san cewar wannan abun ba ya zo haka kawai ba ne dole mu ne muka taimaka wannan abu ya faru ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin ka fi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma dole ne a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya musultawa ba ba ma fata sauraro. A nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan mako. A makon gobe idan Allah ya yarda za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam. Awal Garba kawo mana shirin sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. makon ne da jaridar da post ta kasar jamhuriyar kamaru an da taroto mana cewar jawabin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi mustafiya na shiga sabuwar shekarar 2021 da ya alkawarin cewa ya sasanta da masu ɗauki da bindiga a bangaren amfani da harshen ingilishin salo da ingila domin irin yadda suke neman su daga kasar jamhuriyar kamar gida biyu amma shugaban ya ce dole ne a tsaye a sassanta tun da yanzu aka an kwashe sama shekaru hudu ana ta dauki baɗi tsakanin bangarorin guda biyu jaridan cameroon tribune kuma ta fayyace mana cewar shugaban ma'aikatan fadin shugaban kasar jamhuriyar kamaru musa samuel mando ayolo ya ce wannan shekarar dai bai zai yadda da an da kawai ake shiga gidan shugaban kasa domin yi masa lalai marha marhaba da shiga sabuwar shekara kamar sauran shekarun ba da ce dole ne a wani shekara ta ɗaya a sanya waɗansu takunkumai domin yadda yanzu haka ake fama da cutar covid-19 a ƙasar kamaru da afrin media kuma ta rabata mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya ya yi wa manyan 'yan adawan kasar shagube kan irin yadda yanzu haka suke neman mulki karfi da yaji a kasar. a cikin jawabinsa na sabuwar shekarar 2021 nan ya ci gaba da cewa 'yan siyasa su yi hatara domin jama'a suna zaben su ne da ƙuri'u sannan kuma siyasa koyanta ake yi sai kuma jaridar Ter Promise an da ita kuma ta ambato mana cewar manyan ayyuka da gwamnatin ƙasar Kamaru ta ɗauki alkawarin yi a cikin wannan shekara ta 2021 ta ambato cewar za a ci gaba da kulla gajejeniyar zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru kuma yadda za a gudanar da gasar cin kofin zakarun afirka na masu taka leda a kasashen mu wanda za a gudanar a kasar ta kamaru gwamnatin kasar ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta kammala gina manyan hanyoyi na fadin kasar kamaru baki daya sai kuma jaridar lumisade ta kasar kamaru an da ita kuma ta ce prime minister kasar kamaru mr joseph diangote ya ja kunnen masu ruwar zaki a bangaren siyasar kasar kamaru da cewa su daina bata da demokradiyyar kasar a idanun duniya domin suna neman mulki karfi da yaji ya ce muddin da aka samu masu irin waɗannan ɗabi'un a ɓangaren siyasar ƙasar za su fuskanci fishin gwamnatin ƙasar kasar kuriya kamaru Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar reality anda ita kuma tsokaci ta yi mana kan yadda shugaba biya ya samu lamban yabo daga majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya OMS wajen namiji kokari da ya yi domin dakile cutar nan ta COVID-19 cikin watanni shida a faɗin ƙasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, halin matsi da jama'a ke ciki a ƙasar Yemen shi ya fi muni a duk faɗin duniya. Dama Yemen matalauciyar ƙasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015. Amma wannan faɗan da ake yi tsakanin 'yan ƙabilar Hutsi da ke samun goyon bayan Iran a gefe guda da kuma dakarun gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a ɓangare ɗaya ya ƙara jefa ƙasar cikin rudani. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya ce a wata sanarwa goyon bayan da Iran ke baiwa 'yan ƙabilar Hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin Yemen. Hakan kuma ya ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin kwanciyar hankali. Wannan goyon bayan da 'yan Hutsi ke samu da dakarun juyin juya halin kasar Iran na Quds IRGC-QF a takaice suke jagorantarsa kuma su ne dakarun da gwamnatin Iran ke amfani da su na goyon bayan kungiyoyin ta'addanci da mayakan sunkuru. A ranar takwas ga watan Disamba, Amurka ta ayyana Hussein Irlu, ma'aikacin IRGC wanda kwanan nan Iran ta tura shi sana a matsayin wakilin ta ga 'yan tawayen Hutsi kamar yadda malin amurka ya faɗa a wata takardar bayani iran ce kaɗai ƙasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga 'yan ta'addar hutsi shekaru da dama Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horazwa da manyan makamai. Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Kasim Sulaimani kuma ya bai wa 'yan kungiyar hezbollah a iran horaswa sakatare pompeo ya ce aika irlu zuwa yemen ya tabbatar da cewa rundunar irgc tana ƙara ba da goyon bayanta ga hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa ya ce amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance kana a ranar 8 ga watan disamba amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta al-mustapha da ke iran a matsayin cibiyar horas da rundunar irgc da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa yusuf ali mufaj wani ɗan ƙasar pakistan mai alaƙa da rundunar irgc na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas da tsakiya da amurka an ɗau mataki a kansa shima. rundunar irgc na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci wadda suka hada da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman 'yancin ƙasar iran a cewar sakatare pompeo amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu birki sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki na da suka taimaka wurin ganin kawo muku nasarar wannan shiri. Hassan mai na kai nake sallama da ku, ku kasance lafiya.